assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a wakilillah bismillah alhamdulillah salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa wa man wala wa ba wa rahmatullahi wa barakatu eh, ta yi wa farko dai eh, kamar yadda aka saba na yi mana fata alkhairi da roƙon allah subhanahu wa ya karbi ibadar da muka yi inda muka kure kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce mana Allah subhanahu wata'ala isa mu shiga aljanna yawan masu albarka abu na biyu ina yi mana barka da sallah ko da tun gabanin sallah din haduwar mu ta karshe na yi mana barka da sallah gabanin ainihin zuwa ita sallah da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya maimaita mana wannan ibada da ganin wannan lokaci wanda muka gani mai muhimmanci wanda tabbas dawarsa a cikin rayuwar dan adam musulmi alkhairi ne kamar yadda nake sa subhanahu wa ya maimaita mana irin wannan sallah din wadda ta zo a rana ta juma'a muka dace da idi guda biyu idi na farko da muka yi na layya da kuma idi na biyu da muka yi na sallar juma'a da fatan Allah subhanahu ta'ala ya amsa mana yanwa masu albarka idi ya wuce to bari mu yi yarta ya tunatarwa akan abubuwan da suka faru a tsakaninmu a wannan rayuwa ta ko wannan ibada da muka ta idi tabbas akwai cin bashi a tsakanin 'yan uwa da suka yi a junansu wani ya ba da bashi wani ya karɓi bashi waɗanda suka bayar da bashi na jan hankalinsu da cewa eh, waɗanda suka ba da bashi na jan hankalinsu akan can su yi haƙuri ga 'yan uwansu har zuwa lokacin da allah su wa ta'ala zai hore musu su biya su don sauraron ko saurarawa wanda ake bi bashi har allah ya hore masa ya biya ibada ce daga shi wanda ike yin ba ibada bashi Allah subhanahu ta'ala zai ci gaba da bashi lada mijin ya yi masa jinkiri ko ya yi jinkiri ga ɗan uwansa da ya baiwa bashi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani sura ta biyu suratul baqara aya ta 279 in kana zo asaratin fanazaratin ila maisara idan wanda aka baiwa bashi ina cikin halin kunci da ba zai iya biya ba to shi wanda ya bada bashi ya yi haƙuri zuwa lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya wuri wancan ya bashi yalwa to da haka waɗanda kuka bayar da bashi ina jan hankalinku ku yi haƙuri wa 'yan uwanku da kuka baiwa bashi har zuwa lokacin da allah subhanahu wa ta'ala zai hore musu su biya ku wannan jiran da za ku yi umarni ne na allah subhanahu wa ta'ala a lokaci guda kuma ibada ce kuke yi allah ina ba ku lada da fatan Allah subhanahu wata'ala ya karɓi wannan ibada da kuke yi sannan su waɗanda suka karɓi bashi suna yi musu wasiya da damar mutum ya samu dama to ya ƙoƙari ya biya bashin da ke kansa bashi zamansa a kanka kai kuma masifa ce bala'i ne tashin hankali ne da haka na daga cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kullum ina neman tsarin Allah daga bashi Allah ya tsare shi bashi yawa masu albarka hadisin muhammad bin jahsh wanda hadisi ne kyakkyawa wanda imamun nasa'i ya fitar da shi a cikin sunan ya ce wata rana muna zaune da manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai muka ji ce la ilaha illallah ma za nuzila min at-tashdid yau me aka saukar na tsanani da tsanantawa a wannan yini yace annabi sai ya dau tafin hannunsa sai ya dora a koshinsa wato maganar ta yi girma kamar abin ya dake shi ita gaba ɗaya mu muka razana hankalin mai tashi muka firgita ita da gari iwaye sai na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ya maganar da ka yi jiya ma za nuzila min at menene abin da aka saukar na tsanantawa نتأنيني دكتور إتحير ما كده عنك ليهاك هكا ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لو أن الرجل قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل لم يدخل الجنة حتى يغضى عنه دينه يتي إنا رنسوا هذا وندرين دارينا إيكي حنوسا شين أبن الله كسو كردم ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa shine Allah subhanahu wata'ala da za a ce a kashe mutum fagen daga fi sabilillahi don ɗaukaka addinin Allah sannan a rayar da shi a sake kashe shi a sake rayar da shi a sake kashe shi annabi ce wallahi ba zai shiga aljanna ba sai an biya masa bashin in ana bin sa bashi sai ya biya to kaga kenan mutumin da ake bin sa bashi kaga ina cikin tsaka mai wuya kenan kenan to kai in ka san wannan kai kokari ka biya bashin ka sana farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam in mutum ya mutu in aka kira shi zai masa sallah in ya zo sai ce ana bin sa bashi aka ce ana bin sa bashi sai ce to ya bar abin da za a biya in an ce eh sai yi masa sallah in ya ce aka ce babu sai iga da baya sai ce sallu ala sahibikum ku wa dan uwanku sallah ba zai masa sallah ba aka ce saboda me ba za ka yi min sallah ba ya rasulullah ya ce saboda sallah ta ce ni ni kuma zan yi sallah in ceci mutumin da hakkin wani ke kansa wata rana sa'ad an zo za wa wani mutum sallah aka ce ana bin sa bashi a afuwan abokata da ana bin wancan mutumin bashi sai abokata da annabi ya ja baya aka ce nawa ake bin sa aka ce dinare biyu ne sai ce huma alayya ya rasulullah ya ce suna kaina na ɗauka zan biya annabi sai masa sallah bayan kwana biyu da binne wancan mutum sai suka haɗu da manzan Allah su sallam sai ce ka biya dinaran nan ko guda biyu sai ce wallahi ban biya biya rasulullah sai ce har yanzu ransa ina nan rataye bai shiga bai shiga shin bai sabar hamar Allah ba ya je ibiya sai i dawo yake da manzan Allah ya rasu rasulullah na biya dinaran nan guda biyu sai ce al'an hina baradat alaihi jildo yanzu ne fatan ta yi sanyi Ina ka ce ta yi sanyi kenan da da zafi saboda kai uwa harkar bashi tana da matsala sosai mutane da yawa ba ta ba to da haka akwai abubuwa waɗanda in ba su zama maka wajibi ba to karka ci bashi ka yi su ka haƙura akwai yan farnana na aisha musamman aka abin da ya shafi layya da annabi ya ba ta dama ta ci bashi ya ce in kin ci bashi ki ci bashi ke na ya aisha in kin biya shi kenan in kin mutu ba ki biya ba ni zan biya mu asar ɗin ko da malamai sun yi magana a kansa amma dai shari'a ta yadda in kana da hanyar da za ka biya bashi ka ci bashi ke ya halatta babu laifi amma fa ka yi ƙoƙari ka biya to sannan ku ji wani sirri da allah yake baka dama ka biya bashi lokacin da za ka ci bashi ka ci kana da niyyar biya da nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ci bashi yana da niyyar biya Allah zai hore masa ya biya in ya mutu bai biya ba Allah zai biya masa yace wanda ya ci bashi ba shi da niyyar biya Allah ba zai hore masa ya biya ba kuma in ya mutu Allah ba zai biya masa ba kaga shi kenan sirri ne ka samu dama in za ka tana so ka biya bashi kuma in baka biya ba Allah ya hore maka ka biya in baka biya ba biya maka ba wai sai ranar lahira biya maka ba a nan duniya a ƴaƴanka, a ƴan uwanka a abokanka a wasu abokan mu'amala taka ko waɗanda kake bi bashi din sai su yafe maka Allah sai sa su yafe amma akwai mutanen da suna cin irin wannan bashi tun kafin abin ne suna ce wallahi na bin sa kuɗi ba zan yafe masa ba akwai wanda za su to dama ya ci ne asali bai da niyyar biya saboda haka idan mutum ya ga ya ci bashi ya zama masa ka'atutu ya kasa biya e koma e bincika shin ku asali ya ci da niyyar biya dama da annabi ya ce in mutum ya ci bashi yana da miyar biya Allah zai hore masa ya biya in bai hore masa ya biya ba shi zai biya masa to in ka ga abin ya ci tura ya ci tura ka kasa biya to koma ka tunani anya ko ka kana da miyar biya in ka ci kana da biyar biya to bayan hankalinka ne zai kwanta ba ka fi gaba da fafutuka kana roƙon Allah da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ibada wasu addu'o'i wanda cikin su malamai suka ce akwai biyan bashi annabi duk shi ya faɗa kamar da wannan safe bayan kai sallar asuba Allah makfini bi halalika an haramik wa gnini bi fadlika amma siwak annabi ya ce wanda ya lazuci wannan Allah zai biya masa bashin bashinsa a wata ruwa ya ko da bashin ya kai girman dutsen uhud a wata ruwa ya ce ko da ya taɓo ƙololo sama allah zai biya masa to kaga kenan wanda ake bi bashi ya kamata ya ringa yawan wannan addu'a haka da yamma kai wa allah naci kowane lokaci ka ringa yawan wannan addu'a sannan fadar la ilaha illallah al-alimul halim la ilaha illallah rabbul arshil azim لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إتمنى الدعاء da idan mutum ya darfafe ta in ana don sa bashi in Allah da Allah zai biya masa bashin nan in ya kai kowanne irin bakin ciki ma da damuwa yake ciki Allah zai yayi masa da yan uwa masu albarka waɗanda kuka ba da bashi ku ji tsoron Allah cikin haƙƙin yan uwanku kar ku takura musu muddin ba su da hali ku sani ibada kuke yi ladan ibadar ya fi zaman dukiyar a hannunku sannan ko waɗanda aka bai bashi ko su waɗanda suka ci bashi ku ji tsoron Allah da zarar kun samu dama ku biya kar ka tsaya haka ko ka ci bashin mutum yana ɗaga maka kafa amma kuna ta makale makale da shi kana samun dama ka biya bashinka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matlul ganiyi zulm matsolanci ƙin biyan bashi na mawadaci mawadaci da ake bi bashi ko duk talaucin mutum lokacin da ya samu damar da zai biya bashin da ake sa ya zama mawadaci to ya biya karkace ai wallahi ga wata bukata ta taso ka ai akwai irin wannan ko wallahi ga wata bukata ta taso bari in wani abin ya zo na bashi a bashi ka bayar da na yau dan ka karbi na gobe wanke tukunyar yau dan ka dora tuwon gobe amma idan ka bar tukunyar yau ba baka wanke ba gobe ya zama to ka sha wahala ka tafi kana da kakani yi ya zaka samu tukunyar da zaka dora tuwanka ina yi mana fatan alkhairi na roƙo Allah ya biya ba su kanmu Allah ya hori mana yadda zamu biya ba su kan da suke kanmu na roƙon Allah kuma ya wadata mu ma gabaran cin bashin kwata-kwata tare da roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu zaman lafiya a duniyar ta musulmai da ƙasashen mu na roƙon Allah subhanahu ta'ala. ya wadata mu wadata mai amfani wadata da za mu taimaki addininmu mu taimaki rayuwarmu mu taimaki yan uwanmu mu taimaki ainihin abokan zamanmu mu taimaki kowa da kowa da ya samu alaka da mu Allah ka kyautata halayenmu da ɗabi'unmu ka bar mai kyau a duniya ka bar mai kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallam barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته